so bakin da abin da baban ki yake eh abu za ki jiyo ba ke yanzu ba mata sha'awa kowace aiki ga tana daga gidan mijinta ta zo gidansu wato ke sai dai makaranta kin yi da abin da baban ki yake eh so ya baki yi magana mana magana ka rasu ne so ba bikin da ya tashi ki shiga ɗaki ki da abin da tun da kika aikin yadda to na ce maka ni yanzu magana da nake maka eh. magana yaran nan hajiya kwalliyar nan ai ta yi kyau ina ga wasu maka ita na ganga ta ji a yi wa very good har yanzu ma na maganin dauda iya na fa many many people wanted to marry you but you don't want to marry anyone except me hmm. Ina ta kwai. <laughs> Jiya ba yau ba. Hmm. Ina matan ta kwashi. Wallahi kuwa. Ah. ya magana ya nutsa ina da kin ga yadda hankalin sa ya nutsa domin dai na ga ya shirye ba kamar da ba a Allah ya shirya mana ya san fara mulangaren akan hanya da Allah ya sa muka tallafo shi da taimakon Allah da taimakon ma'aiki ya zama daidai to yanzu akwai wasu ka'idodi da nake so in shimfiɗa masa tsakanin ni da shi a gaban ki in ya tsaya su in ake no problem hmm. sai mai hajjin ofa da shi saboda yanzu mun riga mun nema shekara nawa muna neman Allah ya mana mai nai kuma Allah ya mana fa wallahi ko yanzu muka kwanta nan da shekara arba'in jikokin zuri'a ta tabakun namu ba za ki talauci ba babu har da shi sun yi nisa wallahi kun dai ba mutum ya ba na zai ah, zo abin da ita ka ji amma wannan kira akwai abin da nake so zan mallaka maka amma mahaifiyarka ta fara labarta maka sannan mu dawo kai abin da ka muka magana da shi mun yi magana ne akan kamfanonuwan shi ka san da ne yake harka da wannan kamfanonuwan to amma yanzu saboda ka kawo ƙarfi na mishi magana cewa a salame wannan ƙara tunda gida bata ƙoshi ba a ba da yau ba to amma ya kawo sharuɗa a kai cewar sai ka mallaki hankalin kanka to dai ko yanzu na san alhamdulillah ka mallaki hankalin kanka tunda duk inda ake neman mutum aka ganka an samu to amma ban san kuma ya san wanda yake nufi ba alhaji sai ka bayani da kanka ya hafizu kana ji na hafizu na ji ka baba na sa mahaifiyarka ne ka kirawo ka a yanzu ko da yake ta fara maka wani bayani ta fara labarta ma kaɗan daga cikin irin abin da nake so da kai girma ya zo maka kai ba yawo ba ne ka mallaki hankalin kanka makaranta ba irin wacce ban tura ka ba abin da ta ake nuna yaro na gata da karatu na nuna maka shi wani ɗa a wata nan da ya kai gatanka yadda kuɗi na magani na rufe ido na kashe kuɗi a kanka kai kanka ka sani to saboda haka abin da nake so gaya maka hafizu lokaci ya yi da zan yi ritaya domin zuwa kasuwanci zuwa harkar kasuwanci da wani abubuwa na samun kuɗi duk san daina ban dawo gida in zauna fa na jarrabe ka ta hanyar hankali ka nutsu ka zama da ale maka albarka ta wannan fanni mutum yake bai cika goma ba sauran nutsuwa ita ce aure domin can mutumin da ya mallaki iyali ya rike su Allah zai wadata shi da arziki matsawar ya tsaya cikin adalci da gaskiya har na kan zan yi hannun wama ciwo adopted the laws without any I hope you all understand. Saboda haka, amma nake so sai ka yi aure domin mutum yake bai cika goma ba. Ka gane ko? Na gane ba. Saboda haka maganar auren nan ita ce a gaba. Me matsayin matsayin rayuwarka akan aure a yanzu kana da sha'awa ko kuwa? Ya alaji ya mun bayani. To, akwai wanda yake so suwai ba ko haka take min ko me kunya ko Allah ya ku tare sai dai kuɗi na magani za mu auren maka ita ni dai bayani na na ƙarshe da zan maka dukkan fannin na kallon nawa sai da haƙuri da juriya da kuma wato ainihin ma'aikata kamar leburori a rinka biyan su albashi a kan kari ka gane ko don su condemnate da human rights to mai gida tun da dai ka gama wannan magana shi kenan a yaji kuma ya ɗauka don haka sai ka tashi yanzu ba wannan ma gargadi da wannan kayan kayan har armani ka daina tsaba ba ka san irin kayan da muke sawa na dai gaya maka na gaya maka in ba ka baran da zai ba shi ka je ka shirya to ka daina da juriya su ba na daina fuska yawwa hmm, an yi hankali samu abin da ya rage fa kananan kayan nan ya daina iya shigar manya in ya girma ya hankali ya auren sai ya ga ban iyalansa ah, to ni ma ta fara fara nan za ka ba wallahi akbar ai yayin ya yayi da firiyani ta jama'a ka san lokacin da ban da lafiya na ayar sun zo da ita ta duba ni ban gaya maka ba to ai mutunci ne Allah eh, wai kamar dai yadda kike a to kuma dai abin kuma da tsokana ba mu kwana hudu ban ruwa saurayi na ki tukka ruwa ma yanzu ta ta koko a a da fata da fata ba na son cin fuskan kana so mu shirya me maka zafi da shi tun da kai kutu kutu da su gogo kuka kashe al'amarin ba shi kenan ba labarin ne kawo kenan kenan a bar magana a bar magana amma me ya ka ake wannan ta da tsaya ba tare tone da ta da Allah ko Allah ko Allah bai ba Allah bai ba Allah ko hmm. amma san ko jiwa ta tasa wallahi ya iya wanda ya na

Thank you. tsari ana magana sassan na bidiyo ko na rediyo kantinan sarauniya da ke gwammaja harin estate daura da asibitin ƙashi wadala da kuma lamba ɗari bakwai da sittin da biyar kunna makaranta da kuma lamba ɗari da ashirin da shida sabon titin samun mai da kano a sanar da jama'a cewa ta tanadar muku kasar kowane iri na gida najeriya da kuma na ƙasashen waje da fina-finan hausa kowane iri tsofaffi da sababbi haka zalika fina-finan indiya amurka kwallon ƙasa kaɗe-kaɗe chinese da kuma kasa-kasan addinin musulunci a ɓangaren kafin na rediyo mun ɗan musa'a ta harshe shagon sarauniya da gaban banki da sauran sarauniya sarautar allah za a shirya niki saboda ina so zan je akan kayan furniture din yarinyar nan don haka ya ce tv ma sai na canza masa sarkar ta ma sai an canza wata kuma banda abin da Allah sai ba da wata sarka da za a canja mata wallahi ni ai dadin ma al'amarin da ke sakamakon kin san mutum da yasa aka ce ta samu wanda za ta aura dole ya zama da cewa mutum ya yi farin ciki akan haka ai kai baka sani wannan abu farin ciki ne duka farin ciki da ya faru tun da to wannan ma yarinyar da so da za ta aure yaro ai shi ma ɗanka ne a ɗana ne masu da zai aure ya ta kai kai kuma ni ɗan nake zance da kamar yaya ya tsohon masoyiyarka ban gane ba ba kamar ka da mutu haɓɓar ka ga kenan mu abin yi mana daɗi ya za a zama maka da wani zance ka canza fuskanka kin san ko abin da yake faɗa wasu

a da gama ka sanin shirya da kula mutu je break ne zan ina zuwa me kake yi kamar za ka haɗiye ni me kake yi kamar za ka haɗiye ni sake sannu da zuwa na amsa ta kuma cewa bayan annan nan sun yi na amsa su ya kamata ka fita ta ka ba don't take me like a buffet or mental offensive you have to be very carefully take it every